Bello ka tuna. Ni na ɗauki cikinka wata tara. Na sha ka. na shayar da kai, na sha ɗawainiyar haihuwarka. Na shayar da kai shekara biyu. Bana, bana sha, bana iya bacci. ka ba irin wacce ban yi ba. Saboda in ga ka zama mutum na gari. Amma ni kaiwa haka, Abdullahi. ina so in shaida maka abdalla daga yau ni ba uwarka ba ce ka je ka nemi uwar ba ni ba ka ba ni ba kai abdalla ka je ka nemi uwar da ta haife ka Abdalla sai ka dawo.